yabo na musamman ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da ikon sani da ganin daman sani da kaddartawan sani ya haɗa mu a gidan wannan tv tambara mai tarin albarka ba dan komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu akan daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai a yau muna 21 ga watan musulunci watan Eh, al akhir wanda yake shekarun hijira shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da watan bature daya ko in ce hudu ga watan bature eh, shekara ta dubu biyu da ishirin da daya in ya tabbata in ya inganta da haka a yau inda za mu tashi a cikin karatunmu za mu tashi ne a aya ta talatin da shidda a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاء إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى yake muna bayani dangane da kissa annabi adam alaihi salatu wassalam wanda bayanin ta shine muka ɗauko filla-filla tiryan-tiryan muna zuwa da shi har zuwa wannan lokacin da haka yan uwa za mu ɗan kubo baya kaɗai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa iskun lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana minal kafirin nan muka ce an samu saɓani kauli guda biyu wasu malaman tafsiri suka ce yayin da eh, Allah subhanahu wa ta'ala umarci annabi Adam alaihi salatu wa salam akan yayi sajada to mala'iku gaba ɗaya ne suka yi sajada wannan shine kauli na farko sannan kauli na biyu wasu malaman suka ce a'a ba mala'iku duka bane suka yi sajada saura daga cikin mala'iku ne suka yi sajada ta girmamawa ta gaisuwa ga annabi adam alaihi salatu wa salam to tabbas e zance mafi inganci shine mala'iku ga baki ɗayansu ne suka yi sajada ga annabi adam alaihi salatu wassalam kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su shi yasa ya tabbata haka a cikin nassi na alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فنفخت من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي astakbarta am kunta min al Allah ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai tabbatar mu da ya bayyana mu da cewa lalle mala'iku su duka ne suka yi sajada ga baki ɗayansu saboda Allah ya ce kulluhum saboda kuma idan muka dubi kullu tana daga cikin alfas na umum kai balma kullu tana daga cikin Eh, alfaz wanda su ne idan aka tashi eh, yin umumi da ita ita ce ake kawo ba a ware komai kulluhum Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan sannan kuma Allah bai tsaya nan ba sai ya ce ajma'un ga baki daya kaga wanda shi ake ce at-tawqid ba'da at-tawqid karfafawa bayan karfafawa da Allah ya ga dama ya ce kulluhum fasajada al-mala'ikatu kulluhum ya tsaya iya nan to kawai nan ya, ya isa mu nuna cewa ya zama to hujja cewa ga baki ɗaya ne mala'iku suka yi jada amma sai Allah ya ƙara karfafa wannan kalma da waccan kalma ta ajma'un gabaki ɗayan su ne suka faɗi suka yi sajada wannan shine kamar yadda nasin alkur'ani ya tabbatar muna da shi gabaki ɗaya ne ba wanda ya isa ya ce ba haka bane wannan shine zance wanda yake eh, eh, ingantaccen zance Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa kulla ya adam sai muka ce ya kai annabi adam alaihi salatu wassalam uskun ka tabbata ka zauna anta wa zaujukal janna da kai da matakka a cikin gidan aljanna ubangiji ya ba su dama haka sai Allah ya ce wa kula ha? ku ci daga cikin wannan gidan aljanna ragadan abinci wanda yake mai yulwa mai yawa haisu shi ituma duk inda kuka ga dama da kai da matanka hawa amma sai Allah ya ta doka ya ce wala taqraba hadhihi shajara ga doka ta Allah ya ce amma ku shiga cikin wani ni'ima ku yanda kuke so in dai abinci ne abin sha ne kayan more rayuwa ne daula ce baku da matsala amma Allah ce ga doka ta ga ka'ida ta wala taqraba hazihi shajara kada ku kasance kun kusanci wannan uwan itaciyan wannan uwan bishiyan Allah ce kar ku kusance ta kar kama kar ma kada kama kusance ta ko kada kuma kusance ta ma'ana ba a ce ma kar su ci ba kai tsaye sai aka ce kada su kusanta saboda kusantan ne zai kai su zuwa ga cin amma in ba su kusanta ba ko suna son su ci abin ba za su ci ba sai Allah ya ce fatakuna min zalimin sai ya kasance lokacin da kuka ci wannan uwar bishiyar uwa itaciyar sai ku kasance daga cikin azzalumai waɗanda sun kasance sun zalunci kansu sun ƙetare iyakokin Allah sun saɓi Allah subhanahu wa ta'ala fa'azallahuma shaitan sai shaidan ya talalabiyantar da su yasa suka yi talalabiya ma'ana ya kawar da su daga tsarin da Allah ya ɗora su a kai na cewa kar su yi sabon Allah akwai a hamza ya karanta fa azalahuma ash-shaytan anha dangare da wannan dangane da wannan aljanna An ha wasu ka ce, zamiri yana koma zuwa ga aljanna wasu ka ce, a lamirin an ha yana komawa zuwa ga ita ash-shajara ko lamirin an ha yana koma zuwa ga da'ad da aka ce annabi adam alaihi salatu wassalam yayi fa akhrajahuma sai aka fitar da su mimma kana fi cikin abin da suka kasance suke na gidan aljanna abin da suka kasance suna ciki na gidan aljanna na more rayuwa na lagwada da harakokin aljanna da more rayuwa sai aka fitar da su kun ga nan mimma kana fi sai aka yi ibhamin aljanna ba a ce cikin aljanna ta ni'imomi ba a'a sai aka bar shi aka bar shi wato eh dan ya zama to cewa aka bar shi a cikin duhu ba a ci muku gashi aljanna ba ta ni'ima sai aka bar ta mimma kana fi cikin abin da suka kasance na daɗi sai ba a bayyana ba a ce cikin aljanna ba saboda haka ya yi balaga balaga da ke cikin haka dan adam tunda ba a bayyana daɗin ba to zai ta tunani cewa aljanna akwai daɗi da yawa akwai abubuwa da yawa zai ta tunani kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba duk yadda kake jin daɗi malam a duniyar nan akwai abin da baka taba gani ba gidan aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa e zuciyar dan adam ba ta iya tunanin shi ba ta taba tunanin wani daɗi ba da ke cikin gidan aljanna akwai daɗin da cikin gidan aljanna yana nan Allah ya musu ya yi tanadin shi amma ido bai taba tunanin shi ba e zuciya ba ta taba hango shi ba kuma kunne bai taba jin wannan daɗin ba labari ana yadda ake bada labari yadda kake shan labarin duniya kunne bai taba shi ba cewa gashi akwai wani kaza akwai wani kaza to aljanna wannan kawai sai wanda ya shiga gari kawai shi zai ga daɗin da ke ciki to sai ubangiji ibhamish wannan shine balagar da ke ciki da an bayyana to kace a ah, akwai kaza akwai kaza amma ba a bayyana ba aka ibhamish aka boye shi saboda dan adam ya ta tunanin to akwai kaza to akwai kaza wannan shine sai Allah subhanahu wataala ya ce ba dai sun yi haka ba aka fitar da su cikin gida aljanna sai Allah ya ce to ku sabko qul lahbitu ba'dukum li ba'din adu Allah ya ce ku sabko sashen ku ga sashe makiya ne a rayuwa sai Allah ya ce ku sabko gidan duniyar nan ku zo annabi adam da shi da matar shi bancin sun yi wancan shi dan ya dingiza su ya sa suka yi ta lafiya sai Allah subhanahu wataala ya ce ku sabku walakum fil ardi ku kuna da matabbata a bayan ƙasa bayan ƙasan nan ta Allah ku annabi adam da kai da matanka Hawwa kuna da matabbata da kai da zuriyarka mustaqarrun wata matabbata wa mata'un da kuma wani dan shin daɗi ila hinin zuwa wani lokaci da Allah subhanahu wataala ya sanya maka na kamura rayuwa a ciki nan take annabi adam alaihi salatu wassalam ya san yayi kuskure talaqa adamu min rabbih sai annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa ibn kasir ya karanta yayi ma annabi yayi ma yayi ma eh, kalma adam nasba fatalaqa adamu talaqa adama min rabbih kalimatun kalimat sai zama to shine shine fa'il adam sai zama to shine maf'ul bihi kenan fataba alaihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu ko fataba alaihi sai Allah ya karbi tuban shi shi annabi Adam alaihi salatu wassalam da su da matarsa innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan karban tuba ne kuma Allah mai shiƙai ne Allah mai rahama ne Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne sai Allah ya ce kullah bitu min ha jami'a Allah ya ce ku sabka gabaki ɗayanku gabaki ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan tabbas lalle idan wata shirya ta zo muku daga wuri na kun ga asalin fahimma ai in shartiya ce ga ma sai aka yi idgamin wannan in a cikin ma saboda akkada saboda taukid fa ma ya'tiyannakum minni hudan idan wata irin shirya ta zo muku daga wuri na faman a hudaya to ku sani duk wanda ya bi shirya ta fala khawfun alaihim baya da tsoro akan shi sannan wala hum yahsanun sannan kuma baya da bakin ciki a tattare da shi sai Allah ya ce na kafaru amma kafirai da suka fitulce ma Allah suka yi kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala suka bishire mu dokokin Allah suka yi fito na fito da Allah suka wulakantar da addinin Allah suka sha da addinin Allah sannan wa kazzabu bi ayatina bancin sun kafirce ma Allah suka ƙara wani laifi shine wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryatar da ayoyin mu sawa'un ayat shar'iyya ko kauniyya suka ƙaryatar da su don saboda su tabbatar da aƙida su ta kafirci saboda su suna ganin cewa sun yi karin su bi addini Allah ya ce suka karyatar da ayoyin mu sai Allah ya ce ula'ika to taron waɗannan kafiran fa ashabun nar su ne yan huta da za su tabbata cikin huta Allah ya ce hum fiha khalidun su lalle za su dagoma a cikin huta Allah zai kona su dindindim ba za su samu ba za su samu eh, wato tabbatuwa ba eh, za su tabbata ne cikin wutar jahannama ba za su samu wata hutawa ba a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Adam da matarsa su zauna a cikin gidan aljanna su ji daɗi a cikin gidan aljanna nan kuma su tafi inda suke so don jin daɗi su ci abin da suke so na more rayuwa gidan aljanna ba tare da wata wahala ba ba tare da wata wahala ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai mata musu iyaka ba da jin daɗi a iyakar da aka sa musu ita ce ka su ci wannan uwar bishiyan uwar tace Allah ya hane su dangane ga su ci wannan uwar ice nan take suka ci wannan uwar ice suka zalunci kansu saboda shi shaidan shine wanda ya kasance menene wanda ya rudar da su wanda yasa suka suka yi talallabiya kaga nan fa azallahuma nan majaz ne asalin talallabiya asalin eh, asalin fa azallahuma shine talallabiya da mutum yake yi wannan amma sai aka yi amfani da ita wurin annabi adam saboda ya sabi Allah kamar ya zame ne kamar ya talallabiya ne mana wanda kalma majaz ce to kaga eh, shaidan ya talallabiyar da su shi yasa shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama innama hizbuhu innama yad'u hizbahu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو الله يتشي كو إيان أدم inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lalle shaydan makiyin ku ne shaydan bai son ku shi kullun shaydan fafutukar da yake yi kokarin da yake yaga ya kawar da ku daga rahmar Allah ya gani ya ya sa kun sabi Allah subhanahu wataala kar a wayi gari a ta kiyama ku shiga aljanna shi kullun bai son haka inna shaitana lakum aduwwun sai Allah ya ce mi fattakhizuhu aduwa ku rike shi shi ma maki kawai kar ku yadda shaydan ya kai ku ya baro ku kar ku yadda shaydan ya kai ku ramin halaka fattakhizuhu aduwa innama ku sani fa sani dai ya da'u hisbahu yana kiran kungiyarsa ne tawagarsa ne suka imani da shi domin su kasance min ashabi sa'ir ma'abuta huta za su shiga wata sa'ira tare da shi shi ma annabi adam alaihi salatu wasalam ai an faɗa masa Allah yake cewa inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa ka shiga taitayinka annabi adam alaihi salatu wasalam tun lokacin da Allah yake cewa shedan yayi sajada ga annabi adam ya kasa yi sai Allah ya tabbatar ma annabi adam cewa inna haza kaga wannan da kake ganin shi aduwul laka maƙiyi ne gare ka fa ka kai taka tsantsan ka kula ka mai da hankali kar ka sake fala ya na ku ba kada ka sake kar ku sake ya fitar da ku min aljannati cikin gidan aljanna da na sa ku kuna ciki kuna more rayuwa kar ku sake fa ya fitar da ku ku kiyaye duk irin daɗin baki da zai yi muku duk irin rantsuwar da zai yi muku duk irin yayar da zai muku ya kawar da ku ya sani mai son kayan ka ayyahi ka dubara fala yakhrujanna kuma min aljannati ya fitar da ku da gidan aljanna fa tashqa ku wahala saboda gidan duniyan nan wahala ce kun ga ai kuma ya fitar da su kuma ai kuma sun wahala an gane ko shedan Allah subhanahu wataala ya ce to kar ku saki shedan yazo tuna gidan aljanna shedan yazo ya irin duk abin da zai yi ya fitar da su wa muhuma. yake cewa ma da hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin وقاسمهما inni lakuma laminan nasihin shi dan ya baibayo ya shiga gida aljannan nan fa ya zo wurin su ya jefa musu wannan ya ce ma na hakuma rabbukuma kai ba komai ba Allah ya sa ya hane ku daga cin wannan uwa itace itaciyar da aka ce kar ku ci saboda kar ku zaman to mala'iku masu girma kaga ya ruɗe da dadin baki ya ruɗe yana ta musu kalamai yana son ya kalame su saboda ya cuce su ya ci amana su haka ne malam hato haka dan kullum baya bari mutane kullum in ya kafa maka wanga tarko ya ga ketare misali ya kafa maka karfa eh, tarkon kafirci ya ga bai kama ka ba sai ya dawo tarkon bid'a kuma yi ta to sai ya saka in ya ga ya yayi da kai kai kai babban sabo sai ga ya kasa kuma sai ya komo kanana ya komo haka ne kuke ta kokowa da dan. amma karshe abin da muke so mutum ya kokari ya kare dan duk wanda ya kokari ya tabbata akan mutunci ya mutu da imani to ya kare dan. amma duk wanda ya mutu akan kafirci wallahi shedan ya kada shi shedan ya ci galaba akan shi Allah ya kiyaye Allah ya samu kada shedan to kullu haka ne ake ta kokowa da shedan sai an kai shi yazo yake cewa illa an takuna malkain aw takuna min al khalin ko kar ku kasance waɗanda za ku dawoma ne cikin wannan gida aljanna abin da yasa aka hada ku cikin saboda in ba ku ci ba za ku dawoma ba in ku ci za ku dawoma kada ta musu dadin baki sai da kai su wa qasama huma sai da ya rance musu da Allah ya ce wallahi ni gaskiya nake yi ya rance musu saboda su ƙara yadda da shi saboda annabi adam da mata su yadda ce walle kaga wanga da yazo wallahi da gaskiya yake yi inni lakuma sai ce tabbas ya kawo taukidi inni lakuma ga taukidi yace inni lakuma wallahi tabbas ni wallahi dangane da ku laminan nasu hina wallahi ni mai nasiha ne gare ku fa in kun ci ba komai yasa ba saboda ku ci ku zaman to mala'iku ne ba komai yasa ba saboda kar ku ci ku dawo gida aljanna ne amma ina annabi adam alaihi salatu wassalam sai da shaidan ya ruɗe shi ya ci amma kaga ai ta hanyar mine ne ai kaga Allah kuma ya bayyana bai ce ko inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrujanna kuma min aljannati fatashqa aljanna ce fa Allah ya nuna mishi cewa gidan aljanna karka yadda shi dan makinka ne to kaga shi dan yayi zo kuma ya samu sa annabi Adam alaihi salatu wassalam sai da Allah ya tabbatar mishi wannan makiyinka ne kamar kai ne a ce maka wannan makiyinka ne to ai zaka yi tsantsan da shi ne ko to kaga shi Allah ya gama annabi Adam cewa shi dan makiyinsa ne ai ya kamata yi tsantsan da shi ko to bai yi tsantsan da shi ba tun farko Allah ya gaya mishi saboda wanda aka ce maka sajada ya kasa yi maka kowa yayi sai bai yi ba shi to ka san akwai matsala akwai akwai akwai da walakin goro cikin miya akwai abin da ke so ya isar da shi akwai abin da ke so ya maka Allah ya mashi hannunka mai sanda fala yakhrujanna kuma min aljannati fatashqa amma kuma ina sai ya dude shi wa qasamuhuma inni lakuma lamina nasihin فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة يكفي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما ننتاكي سكتي يرؤيس سكتي sai mai al'auran su ya riga ya bayyana gare su al'auran su da aka riga aka koye kowa baya ganin eh, al'auran wani sai ya riga ya bayyana gare su to kaga ai Allah ya mishi hannunka mai sanda kan ya kiyaye shedan amma ina shi yasa Allah ke cewa wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azama Allah ya ce hakika mun yi eh, wahayi mun yi alkawali zuwa ga annabi adam cewa kar ya ci wannan gabanin haka mun yi alkawali kare ci wannan itace amma ba mu samu karfin zuciya ga annabi adam ba sai da shaidan ya jayi shi fanasiya kaga sai ubangiji amfani da kalmar annisiyan kenan kaga ai an gaya mishi ce shaidan shaidan ne amma me ya kai shi zuwa ga haka mantuwa ya mance ka gani ko annabi adam ya mance mantuwa yake yi ya mance ba dalilin mantuwar shi ne ma yasa mu zuriya shi muka mu ma muka dauki mi mantuwa ka gani ko ka gani mantuwa ce ai an gaya mishi makiyin shi ne amma kuma menene fanasiya Allah sai ya tabbatar mata da cewa annabi Adam ya mance ne ba mu samu karfin zuciya gare shi ba na cewa kar yi wannan abu kar ya kar ya ci wannan uwa itaciyan da muka mishi alkawali akai to kun ga haka ne abubuwa suke tayya dan ba zai bar mutum ba shi dan ya talallabiyantar da annabi Adam alaihi salatu wassalam sannan Allah subhanahu wataala ya ce kaga uskun ka tabbata ka zauna da kai da matanka a cikin wannan sai Allah subhanahu wataala sai ka ce anta wannan anta fa dhamiri ne wanda yake nuna taukiri ne fa tunda dama ai asalin fi'ili in aka zo da shi ba a zo da fa'il in shi ba to aka yi ta akan kaddara ne uskun anta kai takdirin shi anta to wannan anta in ba wai wance ne ba wai shi bane ba wai kai bane ba wai ba wanda zaka kaddartawa bane a anta wanga ya zo ne da taukid wa zawjukal janna a cikin gidan aljanna a cikin da kai da matarka a gidan aljanna kaga wannan wace ni'ima ta hi wannan idan aka ce aljanna da larabci ana nufin albustan ita ce wani gona wani lambu da ke da kayan marmari akwai abubuwa ciki na more rayuwa na harkokin rayuwa na shan daɗi gina aljanna adda lagwada malam kai kokari kai aiki kai kokari kai aiki Allah ya tabbatar maka gida aljanna amma duniyan nan ba komai bace illa rayuwa ce ta menene Ruɗi da shedai yake ruda ku fala fala ya kumul hayatud dunya wala ya kum billahi al-gharur kaga malamai sun yi sabani dangane da aljannan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da annabi Adam a ciki zaunar da annabi Adam a ciki malamai suka ce wasu malaman tafsir suka ce a'a to wannan aljanna sama take ko ƙasa take aljanna ce dai wadda Allah subhanahu wa ta'ala ce in an mutu za a shiga ita ce annabi Adam Allah ya sa shi koko wata aljanna ce dake ƙasa wani lambu ne dake ƙasa wasu malamai sun yi sabani ko in ce malaman tafsir sun yi sabani akan haka amma eh, eh, jamhur sun ta akan mahiya yawa sun ta akan cewa aljannar da Allah ya tabbatar da annabi Adam da matarsa ita ce aljannar da ke cikin sama ita ce kuma aljanna ta tabbata ta dawwama ga duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mishi da ita kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi tattalin wannan aljanna ranar tashin kiyama ga mumine wa'in suka bi Allah subhanahu wata'ala wannan shine zance mafi ingancin da ya tafi akan haka saboda kun ga aljanna ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ita ita ce wadda aka ce ta saman nan dai ita ce ta saman nan dai saboda hadisi ya tabbata yayin da annabi adam alaihi salatu wassalam suka haɗu da annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ihtijaj Musa wa Adam alaihi salatu wassalam sai annabi Musa yake cewa anta Adam alladhi khalaqahu Allah bi yadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa asjada lahu malaika kai ne baban mu Adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka sannan ya busa ruhinsa a cikinka sannan mala'iku suka yi maka sajada farko hadisi ce rabbi arini adam annabi musa alaihi salatu wasallam yake cewa ya kai allah ubangiji na gwada min annabi adam sai allah ya nuna mishi adam sai ce anta adam allazi akhrajana wa nafsahu min aljanna annabi musa alaihi salatu wasallam sai ce kai annabi adam kai ne wanda ka fitar da mu da kanka cikin gidan aljanna ka gani kenan kaga allah subhanahu wataala annabi musa alaihi salatu wasallam ya me ya tabbatar mata da cewa kai ne wanda ka fitar da mu da kai daga gida aljanna annabi adam kaga bai inkari ba annabi adam bai inkari ba da ba ita ce sai annabi adam ya ce a'a ni ba ita ce ba wannan aljanna ce fa wata aljanna ce ta duniya amma annabi adam sai ya shiru saboda as-sukutu min ar-ridha ya yarda cewa lalle wannan aljanna ce ya yarda cewa lalle aljanna ce waccan da Allah subhanahu wataala ya faɗa yace aljanna ce jannatul khuld ita ce Allah subhanahu wataala kaga annabi annabi adam bai inkari ba bai inkari annabi annabi Musa ba sai aka ta aka kenan kaga haka ne sannan kun ga annabi adam alaihi salatu wassalam ya tabbatar mishi da haka sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ta yi eh, aka ta isra'i da shi ya shiga aljanna kuma ya fito daga cikin aljanna an gane ko sai ya tabbata cewa lalle kun ga aljannan nan dai ko shakka babu zance mahi inganci aljannan nan wadda Allah subhanahu wataala ya tare da ta ga muminai aljanna ta dawoma ita ce annabi adam alaihi salatu wassalam ya shiga sannan kuma mu'tazilawa da yan qadariyya sun tai akan cewa a'a wannan aljanna abinda ake nufi da ita aljanna ce ta cikin me aljanna ce ta ƙasa ba aljanna ce ta ta dawwama wadda Allah subhanahu wata'ala ya ya ya ya ya ya halitta ta aka ce wata aljanna ce ko in ce wata gona ce da Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta domin ya jarrabi annabi Adam alaihi salatu alaihi salatu wassalam da su da matashi suka ce dalili saboda aljanna in an shiga ba a jin wata mummunan magana ba a jin yasasiyar magana saboda Allah yake cewa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba a wani wurin kuma Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama to suka ce kaga aljannar da bai kamata ba wadda Allah ya tanadi wadda Allah ya lice ta aljannar ta gaskiyar bai kamata a ce wannan abu ya faru da annabi Adam a ciki ba tunda annabi Adam ya yi sabo kuma ga shi ya zo ya yi ta musu gwangwani kaza kaza su kai sabon Allah subhanahu wataala kenan bai kamata a ce wannan aljanna ba ce aka yi wannan abu su tunanin su kenan sannan kuma suka ce suka kawo dalili suka ce wa ma hum minha bi mukhrajin cewa idan aka shiga ba za a hita ba to ga annabi adam kuma ya shiga ya hita an gane ku kenan tunda annabi adam ya shiga ya hita tunda Allah ai ya riga ya alkawali ya ce duk wanda shiga bai hita ga annabi adam ya shiga ya hita kuma ga annabi adam an ya sassan magana shi dan ya shiga ya musu kaza ya musu kaza to kaga ke suka ce to wannan shine ke nuna suka ce dalilin su ne cewa wannan aljanna ba ita ce ba aljanna ce ta gaske wadda Allah subhanahu wataala ya tanadinta an gane ko suka ce wata aljanna dai ce Allah ya halicce ta saboda ya jarraba annabi Adam alaihi salatu wassalam da ita haka suka tafi akan cewa ba ba ba aljanna bace an gane ko to lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala ya saka annabi Adam kuma annabi Adam ya hita alkawalin da Allah subhanahu wata'ala yayi cewa in an shiga aljanna ba za a yi tuwa wannan ai sai bayan an mutu an yi tashin kiyama an yi sakamako to duk wanda ya shiga ba zai hito ba to wannan lokacin to duk wanda ya shiga ba zai hito ba amma don wani ya shiga kakin tashin kiyama ya hito to wannan ba shiga nuna kewa dalilin ba ita bace dan annabi kaga ya shiga ya hito kaga tunda annabi ya shiga ya hito ai kakin tafi kiyama ne annabi ya shiga ya hito ko kaga ya shiga ya hito to kuma shi ma wani zai iya shiga ya hito alkawarin da Allah subhanahu wataala yayi shine bayan malamai suka ce shine bayan in me an mutu an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ke nuna cewa wannan aljanna eh, aljanna ce wadda Allah alkawali shine lokacin ne alkawalin Allah zai tabbatar cewa aljanna ce wadda ba a hita amma kai kake ta shi kiyama wannan ai shiga hita kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tai da shi aka shigar da shi aka hito Imam al-Qurtubi shine yayi yayi inkarin haka yayi raddi ga wayannan yake cewa idan aka ambaci aljanna da alif da lam da ma'arifa to abinda kawai zai aka ce aljanna idan yanzu aka ce aljanna abinda zai kai zuwa ga hankali nan take zai zai sauri zuwa ga hankali zai karbe shi shine mi aljanna wannan ta lahira wadda Allah subhanahu wataala yi tanadin sa shine wannan idan aka ambaci abu da alif da lam wannan shine abin da kai ka riga san shine wanda yake abin da kake tunani shine kamar zaka ce almadina farko wace madina zaka tunani madina can ko shine saboda gashi da alif da lam ita ce madina ta wannan almadinatul munawwara to wannan shine dan haka dan saboda Allah subhanahu wataala ya ambaci wadansu siffofi cikin saboda cikin aljanna cikin wadansu ayo cikin ayoyi to wannan ba shi ga nuna cewa ba ba za a shiga aljanna ba kafin a yi tashin kiyama kuma annabi sallallahu alaihi ya shiga kuma ya fito kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ya shigar da annabi adam ya fitar da shi wannan ba shi ba ne. sannan malaman ahlus sunna sun tattaru akan cewa lalle tabbas wannan aljannar da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da annabi adam alaihi salatu wassalam ita ce me aljanna wannan dai wannan aljanna dai wadda Allah ya tabbatar mana ita aljanna can ta sararin samaniya ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa annabi Adam ya shiga kuma ya hito ba wai wata aljanna bace cikin duniya sannan aka samu sabani dangane da aka ce annabi Adam ya ci wannan uwa ita da aka ce wala taqraba hazihi shajara kaga ai wala taqraba an hane shi ne fa Kar ya tai an ce karye karye karye ci ne wannan eh, eh, hani ne da Allah ya yi kaga wannan hani shi ya nuna nan wannan hani na haramun ne na haramci ne ba hanci ba wasu malamai suka ce akan cewa wannan hani da annabi adam aka yi masa Allah ya masa wannan hani ne nami na kar hanci. cewa kar a yi masa to kaga wala taqraba hadhihi shajara abin da zai nuna maka cewa wannan eh, na hani ne na haramci ka gani da yace fatakuna min adh-dhalimin aka kalmar zalunci a ciki karshe gashi nan kuma annabi adam alaihi salatu wassalam sai da kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala fatalaqa adamu min rabbih fataba alayhi ka gani da ba da ba zunubi bane da ba da ba haramci bane mi kai zai kai shiga haka amma gashi fataba alayhi inna huwa ya ya yi zalunci kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan zalunci ne shike nuna kenan menene wannan ya zamanto haramci su ma akwai dalilin da su da suka karkata zuwa gare shi dan haka wannan shine shine shine abin da yake daidai to shine yaya aka samu yadda iblis ya yi iblis yayi ya tafi ya shiga gidan aljannan nan bancin kuma Allah ya ce fakhruj minha fa innaka rajib Allah yake cewa kai iblis ka fita gidan wannan aljanna kai an riga an kore ka an riga an tsere an riga an tsine maka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin a wani wurin wa inna alayka la'na ila yawmiddin an riga an tsine an kore shi to ta yaya kuma ya komo ya shiga har ya zo ya sanya ma annabi adam wasu wasi a cikin gidan wannan aljanna wasu malaman suka ce suka ce a annabi adam lokacin da ya zo ya dingiza annabi adam alaihi salatu wassalam ya kasance yana bakin kofa aljanna ne yana bakin aljanna ne sai ya zo ya dai musu gwangwani kaɗan annabi adam na cikin gidan aljanna shi ko yana bakin gidan aljanna wajen aljanna sai ya dan gwangwani kaɗan sai ya cutar da su sai ya talalabe su ya talalabe da su to kuma wannan baya hana cewa annabi adam alaihi salatu wassalam ya ya shiga aljanna ne iblis ya shiga aljanna ya cutar da su ne tunda duk wanda ya shiga yana iya hituwa ce ɗaya yana iya hituwa dan dan Allah subhanahu wataala ya kori shedan gaba ɗaya gidan aljanna ba shi ga nuna cewa shedan bai sada ya shiga ba a'a kana iya ka kori mutum da gidanka ka kore shi amma ta kai wani lokacin ba kana sai da lalabo ya shigo wani abuwa sai ya gude ta shi kaga wannan baya nuna cewa kore shi ta dindindin ce an kore shi bai bai komo ba Allah subhanahu wataala zai iya barin iblis ya shiga saboda ya zamanto ya jarrabi annabi adam saboda jarraba ga annabi adam alaihi salatu wassalam aka ce sai ya shiga sai ya sanya musu wasu wasi da shi wannan wasu malaman suka ce iblis bai shiga gidan bai shiga aljanna ba sannan bai isa zuwa gare su ba sannan kuma shi dai ya saka musu wasu wasi ne bai shiga gidan aljanna ba ya saka musu wasu wasi ne irin wasu wasin da Allah subhanahu wataala ya bashi iko yana isa kama dan adam shi a cikin jikinsa kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle shi shi dan yana gudana a cikin jinin dan adam kamar yadda a cikin jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana kaga shi dan Allah ya hore mishi wannan yana iya yayi waɗannan abubuwa wannan shine kenan kaga almuhimmu dai shi dan ya ya ya, ya saka musu waswasi ai Allah subhanahu wataala yake cewa menene fa wasawasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima a wani wurin kuma Allah ya ce fa wasawasa ilaihi ash-shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la bala. kaga fasawasa lahum shaitan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi Adam alaihi salatu wasalam sai shaitan ya masa waswasi ya musu waswasi su biyu fawasa wasa shaitan sai musu waswasi ya yi musu waswasin wallahu a'lam ya shigar da waswasi a cikin zuciyarsu ya rudar da su suka yi wannan fa badat lahum sau'atihima sai abin da ke gare su na al'aurar su sai ya bayyana tsirecin su daga ya bayyana suna cin wannan shajara wannan uwa ice to sai shaidan eh, sai wannan al'aura ta su ta bayyana gare su fasa wasa ilaihi shaitan sai shaidan yayi masa waswasi shi annabi adam alaihi salatu wasalam qala ya adam yace ya kai annabi adam hal adulluka shin kana son in nuna maka hal adulluka ala shajaratin kana son nuna maka ta itaci yadda in ka cita wa khuldi wata itaciya ta dawwama wa mulkin la ya bala da kuma wani mulki wanda ba wanda wanda baya baya karewa wanda baya da zaka dawo ne a cikin gidan aljanna dindindim kaga shedai ya cuci annabi adam alaihi salatu wassalam malamai suka ce ya shedan ya talallabiyantar da shi ya kutar da shi aka ce zance guda akwai dan zantukka kadan aka ce shi shedan ya yi dubara ne har yayi wayo ya shiga gidan aljanna ya iske annabi adam ya cuce shi ya cutar da shi wannan shine aka ce ra'ayin abdullahi dan abbas da suddi da sauran malamai wasu malamai suka ce a ya tsaya bakin kofa ne ya cutar ya ya ya tutar da su ta hanyar wasu wasi an gane ko wannan shine ra'ayin eh, wasu malamai azzajjaj da sauransu wasu malamai suka ce a'a shedan ya shiga ne ta hanyar wata macijiya ce da akwai alhayya wata mai kafafuwa a wani lokaci macijiya aka ce tana da kafafuwa sai shedan ya taka ta shedan sai ya zo wurin dabbobi ya ce a shigar da shi su ce sun kiya lokacin da mala'iku suka na masu gadi aljanna suka na shiga to sai ya zo wurin wannan macijiyar mai kafafuwa sai ta ɗauke shi ta tai da shi gida aljanna daga nan ne ya samu ya huce kenan kenan sa ta shiga yayi to wannan zance gaskiya akwai rauni da shi malamai sun ce wannan zance an jingina ba shi eh, ibn ishaq wannan zance wannan zance akwai rauni gare shi zancen macijiyar da da haka kun ga Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ambaci wannan adawa kaga sai Allah ya ce fatakuna min adh sai ku kasance daga cikin menene azzalumai kun ga shedan ya talallabintar da annabi adam alaihi salatu wassalam a cikin gidan aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to ku sabka ku sabka gidan aljanna sashen ku dangane da sashe makiya ne ga junan ku. sashen ku dangane da sashe makiya ne ga junan ku. kenan malaman tafsiri sun yi bayani wasu suka ce abinda ake nuhi ba'dukum li ba'd zuriya annabi adam lalle makiya ce ga sashe mu muna ƙiyya da sashen mu wannan shine zancen mujahid wani yace daga cikin malaman tafsiri cewa lalle iblis shine maki ba'dukum li ba'din adu lalle iblis maki ne ga annabi adam alaihi salatu wasalam da matar shi hawwa sannan kuma da iyalinsa wannan shine ra'ayin malam muqatil sannan kuma zance na uku aka ce lalle iblis makiyi ne ga muminai shine ba'dukum li ba'din adu in fa shine malamai suke tafsiri shi adun lil mu'minin aka ce maƙiyi ne dangane ga muminai yana yin adawa da su wanda shine ra'ayin malam zajjaj lalle tabbas ko shakka babu lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa walakum fil ardi mustaqar malamai sun yi tafsiri guda biyu wasu malamai suka ce abinda ake nuhi da eh, istaqarra fil ard shine menene shine za ku tabbata ne ya zamanto za ku tabbata a cikin kaburranku wanda shine ra'ayin malam siddi da abdullahi dan abbas a wasu malaman suka ce abinda ake nuhi wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin a wannan wuru ne na tabbatuwa wuri ne na tabbatuwa na jin daɗi da za ku mura rayuwarku sai zuwa wani lokaci wannan shine ra'ayin abul aliya da kuma eh, wanda yake da zaid da kuma malam zajjad da kuma qutaiba aka ce wannan shine mafi inganci da Allah ya ce wa mata'an da wani dan jin daɗi ilahi zuwa ga wani dan lokaci ɗan kankani da za ku samu amfani da shi shine zuwa ga ƙarshen mutuwar ku abdullahi dan abbas ya ce wa mata'an ilahi shine <clears throat> wani lokacin da zai ƙare ajalin ku ya ƙare ku mutu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga Allah subhanahu wa ta'ala farko zancen ya fara da menene ya ce wa qulna kun ga wannan yana nuna litta'zim ne ba wai Allah da wani bane suka yi a'a Allah yakan kawo yakan kawo nuna ta'zim saboda nuna cewa shine yayi su ne suka yi saboda girmama kanshi ba wai tare da wani ba kamar yadda Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsir Allah yake cewa nahnu qaddarna bainakum al-maut <coughs> wa ma nahnu masbuqin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba wai Allah da wani bane a ya kawo ta ne da ta'zim wannan shine balagan da ke cikin wannan sai Allah subhanahu ta'ala ya ce nan wa kula ku bi in ku ci aka kawo daga tasniya kun ga tasniya ce aka yi gaba daya tasniya ce Allah subhanahu wataala yake wa kula ha ku ci daga wannan aljanna ragadan haisu shi ituma sai aka ce wala taqraba <coughs> har yanzu ne menene kaga tasniya ce Allah yake ta amfani da musanna fatakuna ku kasance kuma kaga musanna ne min adh-dhalimin fa azallahuma kaga dukkan wannan menene musanna ne Allah yake ta eh, yake ta fa akhrajahuma Allah ya ce mimma kana fi amma sai Allah ya ce qulna bitu ku sabka aka kawo shi da jambi wasu malaman tafsir suka ce a'a kul nahbitu nan ana nufin annabi adam da hawa da kuma iblis da kuma zuriyarsa wasu malaman suka ce a ana nufin annabi adam da su da matarsa kawai <coughs> kinan ba da iblis ba muhammad tahir ibn ashura ke cewa su larabawa suna da wani tsari wurin tsarin magana su wurin saka magana su cewa suka iya idan suka faro magana da musanna da musanna da musanna to akwai lokaci karshe sai su rufe da bidere da jam'i saboda musanna musannan yayi yawa har akai zuwa karshe a rufe da jam'i yayi yawa sosai musanna musanna amma ka rufe da jam'i ba wani matsala yana daga cikin usulubin magana salon magana su kamar yadda umrul qais yake cewa kifa nabki min zikira habibi wa manzili bi siqti liwa bayna ad-dukhuli fa hawmali sai can yake cewa wuqufan biha sahbi alayya matiyahu sai yake cewa wa yaquluna la tahlik asan wa tajammali kaga ai ya faro da kifa a cikin mu'allaqat ya ce kifa yana tare da abokan shi guda biyu sai ce ku tsaya ku saurara wannan umrul qais zakin soyayya kenan sarkin love kenan malam akwai soyayya wurin nan sai ce kifa ku tsaya yana magana ne sun biyo wurin eh, wani wuri ne da da da budurwar da yake so wanda yake so da suka biyo wajen sai ya tuna da wajen ga wurin sun tashi daga wurin amma sai ya biyo saboda ya tuna yana tunawa da inda da ya ga wurin sai ya tuna da wanda ya so ya masoye shi sai ya ce babu kashi ku tsaya mutuna da da masoyiyata tsakanin eh, eh, bisiktin liwa bai na dukuli fa tsakanin siktin liwa da dukuli wannan suna nan wurin ne da da suka zama eh, ita wacce masoyiyata shi da yake so kaga su biyu ne fa sai yake cewa wuqufan sahbi alayya matiya wuqufan biha sahbi alayya matiyahu kaga yace abokan shi suka tsaya suna suna dan jiran sa akan abin hawan su suna jiran shi kenan shi yana abin nan sai suke masa nasiha suke cewa wa yaqulun kaga sai suka ce kaga ya faro magana daga mutum biyu amma kuma karshe wa yaqulun wa yaqulu suka ce su eh, wace suka ce menene yaqulu sai aka kawo shi da jami'a alhali can biyu ne to wannan yana ga cikin usulubin larabawa suka ce mishi la tahlika asan wa tajabbal karka halaka saboda mi bakin ciki ka tsaya ka kawata hankuri kai hankuri to wanda shine da usulubin da larabawa su suke suna amfani da wannan wannan abubuwa wannan haka ne to dan haka malamai sun yi sun tattauna akan wannan kenan zance mafi inganci dai wannan shine cewa iblis iblis dai an fitar da shi gida aljanna annabi adam ya shiga kuma ya ya fito daga cikin wannan aljanna nan malaman tafsiri suka yi sabayi da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimat fatalaqa adam min rabbih kalimat annabi adam sai ya karbi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa malamai suka ce wanne kalmomin ake nufi menene annabi adam ya faɗa wasu malamai suka ce da Allah yake cewa qala rabbana qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin aka ce kalmomin da annabi adam ya karba daga wurin ubangiji sai yana yin kuskure kai tsaye sai ya ce suka ce ƙala sai suka faɗa kawo tasniya da su da matashi rabbana suka ce ubangiji mu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana in kuma baka gafarta muna ba wa tarhamna ka ci kanmu da na da min al-khasirin lalle sai mun kasance daga cikin menene hasararru ta tababbu wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas shine ra'ayin malam Al-Hasan al-Basri shine ra'ayin Sa'id ibn Jubair shine ra'ayin malam Mujahid shine ra'ayin ata da kuma shine ra'ayin ubay bin Ka'b wasu malaman suka ce a'a kalmomin da annabi adam alaihi salatu wassalam ya amfani da shi shine da yake cewa Allah subhanahu wataala baka halicce ni ai ka halicce ni da hannunka ne kuma ka ka busa min rayuwa ka samin rayuwa sannan kuma rahamakka ta rage ta gabace ni wani suka ce wannan shine zance na uku wasu malamai suka ce abinda annabi adam ya faɗa kalmomin shine Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin wasu malamai suka ce wannan sune kalmomin da annabi adam alaihi salatu wassalam yayi amfani da su ko yace allahumma la ilaha illa anta subhanak subhanaka wa bihamdik inni zalamtu nafsi farhamni fa anta khairur rahimin wannan shine ra'ayin malam mujahid aka ce waɗannan kalmomin sune annabi adam alaihi salatu wassalam yayi amfani da su wurin nadama ka gani fatalaqa adamu min rabbihi sai ya karbi waɗannan kalmomi daga ubangijinsa yana samun waɗannan kalmomi ba alaihi nan take kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya tuba ga annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah bai kama shi ba Allah bai kama shi da zunubin da ya aikata ba yana faɗan waɗannan kalmomi kaga mutum duk saban da kake yi kaka ce a'a Allah baya gafarta mini Allah baya yafe mini wannan kuskure ne matsayinka na bawan Allah ka tuba Allah yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba baki daya duk irin sabon da kake yi duk irin sabon da kake in dai tsakaninki da Allah ne ba tsakaninki da wani ba tsakaninki da wani ko tsakaninki da wani wannan sai ka te kaga mutum in ya yafe ya yafe in kun bai yafe ba to ka jira sai ka bashi sakamakon shi lahira amma tsakaninka da Allah ba mai shiga tsakanin bawa da Allah fataba alaihi sai Allah subhanahu wataala ya gafarta ma annabi Adam alaihi salatu wassalam innahu tabbas shi Allah subhanahu wataala huwa tawwabur rahim shi Allah mai tsananin gafara ne kun ga at-tawwab ya zo akan siga ta mubalaga ne cewa Allah shi mai yawan eh mai yawan gafara ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana fara Allah ya kasance mai yawan gafara ne ya zo da sigan mubalaga dan haka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu kagari dan adam mai kuskure ne inda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya kuma gafarta muna sunuban mu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين